Masana na ƙara jaddada mahimmancin gwamnati ta ɗauki matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen matsalolin tsadar rayuwa, yunwa da talauci. Da masu bibiyan al'amura suka ce baya rasa nasaba da cire tallafin man fetur a daidai lokacin da farashin kayayyakin abinci ke ƙara tashi a kasuwanni suna mai cewa dole ne a kai wa al'umma ɗauki cikin gaggawa. A game da sabon salon fasar rumbuna ajiyar kayayyakin abinci na gwamnati da 'yan kasuwa ko tara kan tituna don afkawa motocin dakon kayayyakin abinci. Mun tuntuɓi masani a fannin shari'a shari'a farfesa shehu abdullahi zuru wanda ya ce tarihin kowane dan adam ya fara ne daga cikinsa hakikanin gaskiya in har gwamnati da gaske take ta san abin da ya kamata ta yi babu wata ƙasa a duniya wadda za ta ce wai ba ta biyan subsidy sannan abin da muke gani a yanzu na tsananin talauci din kuma halin haula'i wanda jama'a suka tsinci kansu a ciki ya samo asali ne daga cire wannan subsidy din na mai wanda wannan gwamnatin ta yi ba tare da ta yi la'akari da cewa cewa tattalin arzikin kasar gaba ɗaya kallaka ne kan wannan tallafi da ake bayarwa wanda yake sanya a farashin mai ya tsaya a matakin da kowane ɗan najeriya zai iya saye ba ni ina mai ra'ayin cewa idan har gwamnati da gaske take ta san inda abin yake kuma ta san abin da ya kamata ta yi ita ma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum fa'iza nasir ta bayyana cewa za a iya danganta fasa rumbunan ajiye abinci da abubuwa biyu idan kika duba abubuwan da ke faruwa yanzu kwarai da gaske akwai yunwa akwai talauci a ƙasa yadda tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare dole ne mutane su shiga halin a'ula'i abin da yake faruwa yau za a iya cewa yunwa ne kuma za a iya cewa kawai mugunta ne mutuwan zuci ne yake kawo haka don ba zai yi a ce ku je ku rika fasa rumbuna ba ma na gwamnati ba ma hatta ma mutanen da 'yan kasuwa ne su ba ruwansu da gwamnati to gaskiya wannan bai dace ba wannan yanayi na talauci zai iya tada tarzoma a cikin ƙasa gaskiya ya kamata gwamnati ta dubi wannan abin ta hanyar gaggawa gaggawa ta ɗauki matakin da ya kamata. A cewar masanin siyasa Abubakar Muhammad Abujega talauci babu abin da baya kawowa. A zahirin gaskiya za mu kalli wannan abu ta fuska biyu. Shi an ce talauci babu abin da baya sakawa. So idan gwamnati ta bari al'umman ta suka shiga cikin talauci zai iya kai mutane ga irin haka dan yakan sa mutum ya rasa imanin shi ma gaba daya. To mutane gaskiya sun kai makura shi ma ya kai mutane suka yi abin da suka yi. Amma a matsayin mu na musulmai mun san cewa Allah ya ce yana tare da mai haƙuri kuma duk abin da ka yi bai kamata a ce ka nuna wasu ɗabi'u na rashin hankali idan kana cikin talauci ko kuma don yunwa ba ya saka ka rasa imanin ka su na yan kasuwan da ka je ka fasa motocin su ka karba ba su ne suka saka a cikin wannan hali da kake ciki ba to saboda haka su ma ka zalunce su kuma definitely Allah sai ya maka hisabi tsakanin ka da su a bangaren jihohi kuwa gwamna Dukwaradda na jihar Katsina ya ce magance matsalar tsaro na daga cikin matakan da za su kawo sauki a cikin yanayin matsin tattalin arzikin da ake ciki a Najeriya tsare-tsaren tattalin arziki na gwamnati gwamnatin tarayya ne amma mu a matsayinmu na gwamnoni abin da ya kamata mu fara yi na farko shine mu gaya za mu iya kawo ƙarshen matsalar tsaron nan wanda idan mutane suka samu sauƙi za su iya zuwa gonakinsu za su iya zuwa kasuwanninsu sannan za a iya noma abinci wanda zai iya karya ƙarfin abinci abu na biyu da muke kallo a matsayin jiha shine ƙanana da matsakaitan masana'antu wanda su ne ke tahiyar da tattalin arzikin kowace jiha muna ta tunanin yadda za mu yi kusan matsalar da suke samun 'yan Najeriya shine ba su da arziki ne iya cin bashi. Idan ana iya tunawa daga ƙasa da makonni biyu da suka gabata an fuskanci yadda wasu matasa suka afkawa motocin dakon kayayyakin abinci a wani yankin jihar Nija da wasu wurare na daban kuma da safiyar ranar Lahadi ne wasu matasa suka afkawa wani rumbun aje kayayyakin abincin mahukuntan babban birnin tarayyar ƙasar lamarin da ya kai ga kamin wasu mutane sha biyar da ake ganin suna da alaka da wannan ɗanyen aikin. Halima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya.